jama'a Allah na ina jiran mutuwarsa ko ko ita take cewa ka shaddu ilal kasib ina ta kaiwa da komowa a cikin ƙasa tare in an ce kasib wato wato kamar a tudun abu kamar yanzu irin wani lokacin za ga ƙasa ta taru ko iska ta tara ta din nan ko in an yi iska ba shi haka iska ba tana tara ba shi ake ce da shi kasib ko kamar irin hanya mai wannan tana kaiwa da komowa tana ta birgima ciki qala take cewa fa baina ana kadhalik ina cikin wannan yanayi iz ana bi rijalin ala rawahilihim sai ga wasu mutane suna kan ababen hawan su rawahil jam'i ne na rahila ka annahum rukhab ar-rukhab wato sunan wani tsuntsu ne wasu tsuntsaye ne ake ce da shi ar-rukhab wato wani tsuntsu ne wanda yana da uh, sifa za ga jikinsa kamar ƙasa-ƙasa ne haka mana alamar su waɗannan matafiya sun taho da ƙura da datti a tattare da su fa'alahtu bihim ne musu naci na kira su na ce don Allah ku zo saboda ga mijinta yana birgima zai rasu ba su rinru ilai ku sauri ku zo wurina ta ce wa wadda siyaba fi nuhuriha yasaddiquna ilai suka rataya dubalin da suke dukan dabbobin a wuyayen dabbobin suna sauri suna gaggawa zuwa wuri ta faƙalu malakiya amatallah suka ce me ya same ki me kike so ya ke baiwa Allah shine amatallah abdallah bawan Allah amatallah baiwa Allah wa qultu imru'un min almuslimina tukaffinunahu ce shi ce wani bawan Allah ne cikin musulmi Allah ya masa rasuwa ku zo ku ku masa likafani wannan yake nuna raunin mace kenan ku ba za ta iya yin komai da komai ba ta wata nufin mijinta ke ya mutu gashi nan zai mutu kalu wa man huwa sai suka ce waye wannan mutumin yace abazar abuzar sai su ce abuzar ne qalu sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama suka ce abu zai sahabin annabin nan kuntu sai ta ce eh shi qalat fafaduhu bi abahihim wa ummahatihim wa asrawu ilayhi suka ce fansansa fafaduhu daga alfidari ne ko fafadauhu suka fanshe shi suka ce ba da iyayenmu a kashe su Sun mutu don abu zar ya rayu saboda ɗaba ƙaunarsa sun san halinsa da ɗabi'arsa da matsayinsa a gurin annabi ya ba'ihim ummati wa asrawu ilayhi suka yi gaggawa hatta dakhalu alaihi fa sallamu alaihi har suka shiga kansa suka mai sallama bai mutu ba lokacin yana dab mutuwa farahaba bihim yana ganin su yace marhaba shine farahaba shine ba yake cewa marhaba sannu ka zuwa an yi dashi dashi ana nan sai mutuwa ta same shi sai ya mutu sun magasaluhu suka wanke shi wa kafanuhu suka yi masa likafani wa sallu jiki da dafanuhu suka fa sallah suka binne shi yanzu a nan gurin kun ga maganar manzo Allah ta tabbata ko ya ce wasu mutane jama'a za su rusa halarci gawansu su masa su wanke shi ko wakila kana fihim ibn wasu a wata riwaya aka ce cikin mutanen nan akwai abdullahi dan mas'udu ma a cikin su akwai waye abdullahi dan mas'ud qala ibn kasir ibn ya fada Allah masa rama yusuf wa fata abi yana sifanta mutuwar abu zar radiyallahu anhu yace summa nazala bi rabazati ya zauna a wannan gari na rabaza fa aqama biha ya zauna a garin hatta mata fi hijjamin min hadhihi sana a watan hijja ya rasu shekara ta 32 watan zulhijja shekara 32 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu walaysa inda siwa imra'atahu wa auladuhu ba da komai a duniya bai mutu ya bar komai ba in banda matarsa da yayansa ba wa bayna ma hum kadhalika la yaqdiruna ala dafnihi suna kan wani yanayi ba za su iya binne shi ba Duk Abdullahi bin Mas'ud min al-Iraq fi jama'ati min as sai da Abdullahi dan Mas'ud ya tafi daga Iraki da shi da wasu jama'a cikin jama'arsa Allah ya kaddara su ne za su zo su binne Abu Dharr kenan fa hadaru mautahu suka halarci mutuwarsa wa ausa'u kaifa yaf'alu da bi kuma wanda ya musu wasiya yaya za su yi da shi bayan su ya mutu wa qila qadimu ba'da wafatihi fa wallahu qasdahu wa dafnahu a wata riwayar cewa aka yi bayan ya mutu ne suka zo ba wai kafin ya mutu ba kamar yadda muka faɗa bayan ya rasu ne suka zo bayan ya rasu sai suka zo suka ɗauki nauyin wato yi masa wanka da kuma da binne shi wa kana qad amara ahlahu an yatbikhu lahum shatan a wata riwayar aka ce ya umarci iyalinsa cewa ta dafa akuya ko dabbar ɗaya ga waɗanda za su zo su ɗauki nauyin binne shi abinci ya zama ashirin ma an gama aikin binne shi su zo su ci abinci min mafi cikin dabbobin sa ya kuluhu ba da bayan ya wuce din a ba mutane su ci abinci wannan abubuwa mana wa kada arsala usman bin affan ila alihi fa damma ma alihi, imam ibn kasir ya faɗa cikin albidaya wa nihaya imam usman ibn affan ya aika cewa iyalan abu zar gabatansu su dawo su zo su zauna a gidan sayyidina usman shi ne dauki nauyinsu wanda yake nuna mana kunga ga ga yadda bayan Allah salihai suke tafiya kuma wato idan ku lura da bayanan da ake kawai zai nuna ma mutuwa malam dole ne sai an mutu dole ne sai an mutu ko duk yadda muke son duniyar nan duk yadda muke in insha Allah sai mu mutu ya rage gare ka kawai wani shiri kai wani kintsi kai wani tsari kai na ka je ka tarar da Allah tabaraka ta'ala sallah nawa kai nafila nawa kai azumin nafila nawa kai ibada nawa kai sannan kuma wannan yana nuna mana cewa ashe bayan Allah na gari ko bayan mutuwarsa suna sa su yi aikin alheri kuma ka duba yanzu bawan Allah nan yana ganin cewa zai mutu amma ya ce wa iyalinsa a dafa abinci a dafa nama waɗanda suka zo gurin mutuwa suka yi aikin binne shi din a ba su ce a matsayin sadaka su saboda Allah ma'ana wai hatta bayan ya mutu ma yana so ya ci gaba da aikin alheri to ya mu kuma ya lamar a duniya yanzu din muna raye aikin alheri ya gagara waye yake tunanin wani yau bayan ya mutu a kaza da kaza a yi da kaza da kaza wannan shi ne amfanin wasiya kuma mutum ya rinka wasiya ya to abu kaza da na mallaka fili na kaza da na kaza da na mallaka ko da bayan na mutu ba gadon ku bane na bashi wakafi saboda Allah a bayar da shi a gina masallaci ko na bashi wakafi saboda Allah a bayar da shi a gina makaranta a cikin kudi na ku raba kashi uku ɗauki kashi daya ko ku raba kashi hudu kai ka ce su raba kashi goma ba cikin kuɗin da Allah ya maka ka ce kawai don Allah a ɗauki kashi ɗaya a je a yi aikin alheri da shi wanda fa ba wai yanzu kana ba bayan ka mutu ne tunda dai ba na dai amfani da kudin ba bayan ka mutu to me yasa ba za mu yi wannan ba wannan wasiya ce kawai za ka rubuta kana da miliyan ɗari ka ce don Allah ka rubuta wasiya cikin kudin ka miliyan ɗari na a ɗauki naira miliyan uku kawai a je a samu wani guri a gina ƙerarren masallaci na miliyan uku a gyara shi a bayar da shi saboda Allah a yi ta sallah da karatu domin kada gudu da shi ka bar musu naira miliyan casa'in da bakwai ne za ka rabu shi ba ma shi ɗan ba zai bar kai ba kuma ma shi ɗan ma baya ma kawo maka ma mutuwar tunanin ta ma ba kai kullum kai kana tunanin wannan kayan sun kare za ka yi odar wasu idan ka gama wannan za ka yi wannan in ka gama wannan aikin za ka yi wannan in ka gama gina wannan gidan za ka je ka gina wancan idan ka gama haɗa wannan za ka haɗa wancan wallahi kullum abin da shi shaidan yake mana kenan kuma da ka zo za ka yi aikin alkhairi sai a haɗa الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا shaidan yana yi muku wato tsoratar da ku talauci yana tsoratar da ku talauci yana tsoratar da ku talauci kuma hatta baya mutuwa ba to wannan bari mu karanta shi a gurguje saboda eh, eh, kissar sabata da yawa dama ba shi ne Umar ibn Abi Waqqas ko dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas mahaifiyarsa ita ce Ummu Sa'ad mai suna Hamna binti Sufyan ibn Umayya ko Hamna binti Sufyan ibn Umayya wannan yana cikin waɗanda suka dade da musulunta yi ne karami shi kuma abin mamaki a kan lamarinsa yaro ne karami dan mutuwarsa ma gaba ɗaya yana da shekara sha shida ya rasu kai ka tsaya kai tunani yau shekarar ka nawa bari ka ga abin da yaron nan yayi abin da ake so a yi ce Umar ibn Abi ibn Abi a Umar ibn Abi biyu aku Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu shine dan uwan Sa'd ibn Abi kas. Allah kara masa yadda an Sa'adin qala daga Sa'd yake cewa ra'aitu akhi Umar ibn Abi kas. ni na ga dan uwana mai suna umar ibn abi waqas qabla an yaridana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil khuruj ila badr kafin manzon Allah ya bijiro da mu mu fita yaƙi zuwa yaƙin badar ya tawara na ganshi yana kuya za a tafi yaƙin badar na ga yana kuya فقلت ما لك يا أخي سيدتي يا أخي يا كي نوانا فقال inni kafu an ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yastaskiruni abin da yasa nake koya ni ina jin tsoron kada manzon Allah ya zo ya gani yanzu a tafi kin badar ya ce na zama yaro ne dan karami saboda a lokacin shekararsa sha shida kuma idan za a fita yaki a fita jihadi balagaggu ake ɗauka masu ƙarfi ba a ɗaukan yara to shi ne yazo ana duddubawa suwa za su fita sai yake dan buya yake komawa gefe ba wai buya dan kana gaishe ce a ce fita ba ba a a wata riwaya yake cewa ba na so annabi ya hana ni zuwa yakin badar dan ina so in je yakin badar ko Allah sai azurta ni da shahada a can yace fayarud da ni saboda kar ya juyar da ni dan an samu haka din da yawa wani lokacin za a zo yaki sai manzo Allah ce kai kai yaro ne kai haku sai bada zaka Abdullahi dan Umar ba ya masa an zo ba tafiya yana yaro annabi ya ce ya gudu sai bada eh kuka yi kuka zubar da hawaye jihadi ba za ta fi malam da takwabi yaƙi mutuwa ne amma malam mutanen tafidhu zumi da dami juyawa suke wato wato wato idanuwan suna zubar da hawaye saboda babu halin zuwa ba samu daman zuwa ba wa ana uhibbul khuruja ni kuma ina so in fita la'alla Allah ni shahada wataƙila Allah zai azurta ni in zama na samu shahada kaga su neman shahada suke neman ta suke kala yace fa urida ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa wurida ala sufu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fastasgharahu sa'ad yake cewa sai aka bujiro da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce yayi yaro ga alarje annabi ya ce koma fa baka umayr abin da yake gudu din ya same shi aka bujiro da shi annabi yana ganin sai ce kai yaro ne koma umar sai fashe da kuka kuka a wata riwayar fabbaka umairun buka'an shadida umairu yayi kuka kuka mai tsanani manzon Allah ya tausaya masa fa ajaza ku rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ce to zo ka zo zo a tafi da kai kukan yasa aka dauke shi aka tafi da shi yakin badar ashe ashe malam kabarin nasa yana can ashe tafiya zai ashe shahadar zai samu a can sa'ad yake cewa wa kuntu aqidu lahu hama'ila sayfihi sigar sigharihi wato wannan yaron yana da dogon takobi gashi yaro ne karami amma yana iya dauko wani zungure da takobi da shi ya wance da shi zamu je mu jadi sa'ad yake cewa ni nake daddaure masa wato madaukan takwabin da sa masa igiya da daddaura masa rataya masa saboda yaro ne na kulla masa na rati ya ce ya ce gashi na rati ya maza yalla tawakkal ala Allah sun sha imani malaman ta Allah ba su tarbiyya islamiyya tarbiyya badaniya ruhiyya tarbiyya ta gangan jiki tarbiyya ta zuciya ba wai ba wai tarbiyya kawai ta gangan jiki ba tarbiyya har ta ruhi zuciyar ta riga ta sallama ta miƙa wuya ga Allah wanda yanzu abin da muke nema kenan wane ne zai miƙa ransa ga baki ɗaya ba wa Allah waye zai ce shine ibnul islam shine dan musulunci komai nasa na musulunci ne ba zai ƙetare abin musulunci ba zai yi wa addinin Allah aiki ina mai yin wannan aikin abil islama la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw abil islamu la abali siwahu babana shine musulunci ba ni da wani uban banda musulunci ba ma'ana musulunci shine komai na yayin da mutane suke alfahari da kais ko tamim faƙuci da bi badar aka kashe shi a yakin badar wa huwa ibnu sittu ta sana dan shekara 16 malam duk duka gaba ɗaya shekara 16 wa ya kashe shi qatalahu amr bin abduhud amr bin Abdihud shi ya kashe shi wannan kafirin haka za rabbal islamu ahlahu haka musulunci ya tarbiyyantar da mabiyansa shababan wa shaiba samari da dattawa akwai dattawan da suna da zuciya ta samari akwai dattijan da duk abin da za a je na addini wallahi baya cewa ya tsufa ba zai yi ba da shi za a je hakan dai ana rarrafa wanda da shi za a yi saboda wajen neman aljanna ai ba a yi ba a wasa yace mala yace fahal nastariddu hadha Majlis talid yaushe za mu juyo da wannan jarinta waɗanda wanda aka gaje ta daga iyaye da kakanni shine at-talid almajrid talit jarantar da aka gaje ta daga iyaye da kakanni kamar yana nufin wacce jarantar ta tafi yanzu ya ku waɗannan al'umma ba za mu yi ƙoƙarin mu dawo da wannan jarinta ba da muka gaje ta innal da sa'id al mutatalli ila ya majd a i'dadan salihan متدرجا متينا ليستطيع سد الثغرات وحمل الأعباء التي وضعها القدر على كاهله الفتى yace lalle wannan zamani zamani wanda yake maɗaukacin zamani yana kokarin tsinkawowa ya leko ya gano wato jarinta. duk zamanin da yake so ya samo jaranta irin ta da ya taɗallabu idadan salihan mutadarrijin matina to dole yana da buƙatar ya yi tanadi tanadin da za a yi shi mutadarrij a hankali ɗaya bayan ɗaya mai ƙarfi kuma shi ne matin yana buƙatar ya yi tanadi a hankali a hankali a hankali kuma tanadin mai ƙarfi ma'ana a sa yara su rinka zuwa makaranta a rinka kai su masallaci suna sauraron ilimi da wa'azi a kulla alaƙa su da Allah tun suna yara to bayan sun girma babu matsala insha Allah za su riƙe addini wannan shine tarbiyya darija amma sai aka bar su suna yarantar su ba a kai su gurin addini ba to babu mamaki in sun girma a ga sun kisi addini ba abun mamaki bane ba dole ne a yi wannan ba don komai ba liyastati a sadda sagarati wa hamlil a'ada don shi zamani ya samu ikon toshe dukkan kafa shine a sagarat sadda toshewa ya toshe dukkan kafa kuma ya ɗauki dukkan nauyi wanda aka ɗorawa wato wannan a waka wanda aka ɗora shi a kafaɗan wannan saurayi matashi ma'ana kamar zamanin saurayi ne matashi da an ɗora masa wada nauyi wanda ya yana ya shiri ya yi kimtsi wanda zai kawar da wannan nauyi ko ya sauke shi lafiya abin da yake so ce da mu anan nan ga gadon wancan aikin da ya gabata irin na waɗannan bayan Allah to sai an yi tarbiyya fa musuluncin nan kafin a zo a yi masa aiki kaga ya yadu dole fa sai mun yi haƙuri mun yi tarbiyya mu tarbiyyantar da matanmu mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu mu tarbiyyantar da dukkan iyalanmu mu tarbiyyantar da makotanmu mu tarbiyyantar da al'ummanmu mu wayar musu da kai da addini mutane suna buƙatar wayarwa a wayar da kansu saboda wani ya ɗauka addini kawai shi ne in dai zai sallolin nan guda biyar shikenan sauran sha'unansa da al'amuransa addini baya da ta cewa akai shi yasa za ga mutane galiban harkokin addini ba shine a gaban ba harkar duniya ne a gaban to waɗannan suna buƙatar wayar da kai suna buƙatar a wayar musu da kai falabudda lana min inarati jawanib al-iman al-wa'i fi nafsihi dole ne mu kokarin mu haskaka janibi na imani wanda zai wayar da kai a cikin zuciyar samarin mu matasan mu li'anna al sadida hiya a hajaru a zawiya fi kulli amalin musmirin banna ƙida ta daidai ai ita ce a bana farko shine hajarun zawiya abu na farko kenan shine ake ce da shi hajarun zawiya shine tushe shine abu na farko A ashewul awwali wal asasi kenan in an ce alhajarun zawiya kama a ce foundation stone kenan foundation stone aƙida ita ce foundation stone alhajar zawiya wato a farko tushe asasi foundation da ya kamata a kafa a zukatan mutane dole ne a cikin mabiya a sa musu aƙida ta zauna san Allah shi shi kada yake yi wa bauta ba a haɗa shi da kowa wajen bauta kuma manzon Allah ana yi masa biyayya cikakkiyar biyayya kuma ba a fifita wani manzan Allah akan manzan Allah kuma ba a yi wa Allah bauta da wata shari'a ba ta manzan Allah ba kuma ba a shirka ba a bid'a ba a bokanci ba a tsafi ba a keta ba a mugunta tauhidi tsantsa kuma shari'ar Allah ita ce gaba hukuncin Allah shine gaba da hukuncin kowa wannan a kafa shi a cikin zukatan mutane san da wannan duk inda suke zuwa su je su dawo to wannan abu ne wanda yake yana da tasiri yana da muhimmanci ga al'umma su duk abin da zaka yi idan baka gina mutum aqida ba wallahi aikin ban zaka yi kuma da ke jawo hankali ya kamata idan kana ka aqida ta gari ƴaƴanka mabiyanka iyalanka zamanto aqida irin ta kaske bai kamata a ce kana da aqida kuma ƴaƴanka ba su aqida irin ta ba matan ka ba su aqida irin taka yadda ka yadda da addini nan shine kadai abin bauta da shi zaka yi wa Allah bauta to wallahi bai kamata kai sakaci ka bar mabiyanka ko ƴaƴanka suna wani aqida ba wannan ba to yace aqida din nan ta gari ita ce wato abu na farko ga dukkan wani aiki mai tasiri kuma wanda yake aikin da idan an yi shi za a gina al'umma da shi aiki mai amfani rayuwa ta kyau tana yin kyau ne da aƙida ta gari wadda a watan lati tuhawilu khalkhalata dini القيم في نفوس الناشئة دعوات استعمارية مدسوسة الدامة كاغا دعوات تكي أوكارن واتو girgije a addinin musulunci kalmar khalkhala a girgije abu a sanya shi ba shi da ƙarfi shine khalkhala a ja'alu shay'a qallu kasafatan a mayar da abu ya zama to ba da power akwai da a da take kokarin girgije addini ta rage wa addini ƙarfi ta rage wa addini fawa ta rage wa addini matsayi irin wannan awa din ya ku uwa musulmi ya kamata ku sani ana kokarin dasa ta a cikin zukatan annashi'a masu tasowa su samari matasa in an ce annashi'a wato 'yan wannan zamanin kenan kaga an sa mutum yana musulmi kaga yana kyamar addini ba tare da ya farga ba ana kokarin yi wa mutane wannan wato wankin kwakwalwa a makarantun boko ana yi musu kamar yanzu kwanan da aka bugo mana waya ake sanar da mu wai an samu wani wani lecturer wai a jami'ar a ABU babban lecturer ne professor ne kuma abun mamaki yana karantar da wani abu da ya shafi addini ya zo yake cewa ɗalibai ai duk rikicin da ake yi a duniya gaba daya musulmi su ne masu laifi su ne 'yan tsaurin addini su ne 'yan tsananin addini mutum ya haƙura da 'yan sallarsa a masallaci yana ibadarsa in ibada za ka kaje kai kai kai mana ya ce su suke jawo mutane fada ya zo buga misali wai duk rikicin da yake faruwa a ƙasar nan na jis nan na ina ne na ina ne duk laifin musulmi ne wallahi malam yana lacca yana faɗa arnan da suna cewa tell them tell them tell them wai a matsayin su wai malami kuma wai ma wai wai ma yana da wani kaso ma na ilimin addini ba professor cewa suke tell them tell them ɗalibin da ya musu lacca din a ajinsu shi yake bugowa yake faɗa a jami'ar a jami'ar ibi musulmi to ga irin wannan kar kai mamaki Tuntunan an gama siyarsa an cusa masa wannan ra'ayin na lalata addini akwai mutanen da suna da matsayi za a yi kokarin a janye su an janye za a sa musu kin addini ba yadda za a yi su zo su sa muku kishin addini su sa ma karsashin addini wallahi ba za su sama ba eh akwai su sai mu zauna suna yaƙi mu kuma muna zaune mu ma dole mun samu dama mu isar da namu saƙon ai haka ake ko ba ka bane wani zai je ya yada shabi kai kuma ka yada alheri ka faɗi gaskiya a ko ina da ka sani akwai masu kan addini a ina ma'aikatan gwamnati akwai masu kan addini yanzu nan ko aikin gwamnati zaka je kana nema ko interview ko me yake wallahi kana da dogon gemu ko wani abu da sauransu wallahi da ana ganin ka ce ana za a rika nuna ka dole sai ka canza kamar wallahi saboda arna sun mamaye abubuwa malam yahudanci kawai ake kai mutum yanzu mai kishin addini ma ba a dora shi ma akan wani abu ma na shugabanci wallahi in dai an san kana da ra'ayin da wani addini wallahi ba za a saka ba ba su ba an fi so a samu tantirin mutum mutumin banza kawai wanda bai damu da addini ba to abin da nake faɗa shine idan su suna wannan shikenan mu sai mu zuba ido mu kyale dole ne mu sai ayan mu to masu addini kun ga yanzu muna ɗaukan 'ya'yan muna kai su makarantun boko masha Allah ana kai suna zuwa suna karatu wallahi wallahi kuskure ne mutum ya zo yana ɗauki ɗansa yana kai shi makarantar boko kawai bai kai shi makaranta addini ba saboda abokan nan wallahi ba za a koya mai kishin addini ba Allah nake gaya muku makarantun da galiban matsabar kawai ba ma tunanin malaman ma ba masu addini bane ba da in ka kai shi makarantar boko da safe ka dawo da shi lalle kai shi islamiyya ba Lallai ne kuma ka rinka zama da 'ya'yanka kana nuna musu abubuwa na gari kuma ka rinka tambayar su me ake koya musu in an faɗa a cinci an musu kaza ka ce kaza baya da kyau lalle ne dan kai san arne ya san musulmi idan ai abu ka ce a wannan arna ne suke waɗanda ba su da addini amma mutane suna da kokari mutum ya bai an sai kai su makarantu ya kai su firamare kai su nazari school ya kashe kuɗi yawa amma baya tunanin makarantar addini zai ɗauki an sai kai su baya tunanin ya dauko musu malamin addini da zai karantar da su addini babu to shi yasa su suna yin aiki suna kokari dare da rana yanda za su dasa wato mummunar aƙida a cikin zukatan masu tasowa da musulmin da arnan gaba ke daya a ga mutum musulmi ne ana sallah baya sallah ana sallah baya sallah a jami'ar ina akwai ɗaliban da wallahi tallahi ba sa zuwa masallaci su sallah mai kokari shine in ya gama lectures in sai ya gama in ya dawo gida zai hada salloli ka gaya mu ya za a karatun sai albarka yana gani yan uwan suna fita su je makarantu masallatai na hostels ko masallatai na cikin eh, wajen theaters wajen lectures ana yin sallah amma wallahi shi ba za shi yi sallah ba sallah za ku je ne ku je ku da wani ina da dan hal audi na zan je ne photocopy ya kare rayuwarsa akan haka to ya za a yi wannan zai wani addinin Allah aiki ya za a yi goyi bayan mai sallah fi sabilillah na'am ban ji ba umaira na'am na'am na ce a wajen ban ji saboda fanka bana ji ina eh, idan ka biye mutane inda za ka ɗauki rayuwarka a bakin mutane ne ba za ka komai ba kai ka duba abin da ya kamata ya dace abin da addinin ka yace ayi kai ka je ka yi a ina ruwanka da su za ka musu da'a ne akan sabon Allah ko ba za ka musu ka duba abin da ya kamata lokacin da za ka samu abin da za ka samu sai wani ya gani ko ba sai wani ya gani ba mutanen masakacin da muke da shi ai bisa wallahi wuka ta kaza babu a gida ai na sha faɗa in an zo sallar da ya zaga masu da wukake suna zagawa wuka suna suna sai da wuka a lokacin da mu sai wukar ya kara wuka da zaka yanka nama ba ka da shi wukar da nake da ita kawai ta yanka sai da tumatir itace na gari ka da shi itace wanda kuma ya kamata za ka kwanta kwanciya ne idan za ka kwanta so lokaci ya yi to ya kamata idan za ka kwanta ka ɗan kimtsa gefe ka san cewa kana da wani abu da koda da zai zo bambasa maka gida karfe uku karfe hudu karfe biyu ka san yanzu makota ba su tashi ba to ka zauna cikin shiri ta yadda in Allah ya so da kafin dai a balle kofar nan ka kimta amma mutum ya zo ya kwanta gida bai da komai yaro saurayi matasa samarin unguwar ɗan iska masa ya sassu su gidanka kai bai ba ku ka a cikin unguwan nan kwanaki wallahi akwai abin da ya faɗi yaran unguwa ne yaran unguwa ne suka shiga gidan wani matarsa adashi take tana tara kuɗin makota tana adashi yara ne ba suka hau katanga ko suka yi suka kama shi da ƙarfi ba da komai suka ɗaure shi suka shiga ɗarkin matan suka ɗebe kuɗin sai ba shi gari aka zuwa kwance shi kai yana kallo ga gora nan arha ana sai ita ka aje ko gora ka aje ta a gefe in huka ce da shi ka ce bismillah kafin ya tafi kara da hannun nasa Allah ya fada wa aidu lahum masabatun min kowace wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah a duk duniya ba wanda yana ka kare kanka bari ga muku gaskiya duk duniya ba wanda yana ka kare kanka ka kare kanka ba laifi ba da ka kare kanka to shikenan yanzu kana kwanci a gidanka Allah ke sai ka ga maciji kayya kayya kayya maciji sai ka gana da Allah samu mana sanda yanzu a gidan naka baka da sandan zaka fi maciji kai ba maciji ba bera wallahi bera sai mutum ya fito da yana neman duk da ne da zai bi shi Allah ji dan iyayenmu da kakanninmu kowa a ɗakin sa zaga wallahi akwai kwari da baka a rataye ka'ida ne wannan wasu kuma a ƙarƙashin gado ake ajiye saboda yadda al'amuran suke amma ba ba a mu muna faɗa ka yi don ka kare ma kanka yanzu dan fashi ko barawo sai ya zo an tumo shi ya zo ma dan karan duka ya ma shegen duka